بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق من الماء بشرا فدعا له نسبا وسهرا وكان ربه قديرا الحمد لله الذي نشر بقدرته البشر وصرف بحكمته وقدر واتعث محمدا صلى الله عليه وآله وسلم إلى كافة أهل البدء والحضر فأحل وحرم وأباح وحضر لا يجيب عن بصره وسمعه دبيب النمل في الليل إذا سرى يعلم السر وأخفى ويسمع عنين المقر ويرى لا يعذب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء اصطفى آدم ثم تاب عليه وهدى وابتعث نوحا فبنى الفلك وسرع ونجى الخليل من النار فصار حرها ثرى ثم ابتلاه بذبح ولده فأدهش بصبره الورع وأصلي وأسلم على رسول الله محمد أشرف الخلق عجما وعربا المبعوث في أم القرى صلوات الله وسلامه عليه ما تحركت الألسن والشفاء اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد wa وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ga watan دوة الجمادة أولى hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1438 yayin da daidai da biyar ga watan biyu shekara goma 2017 a wannan unguwa ta maltuwar a cikin wannan gari na Legas a daidai wannan lokaci Allah ya kawo mu don gabatar da wa'azi na addinin musulunci ƙarƙashin shugabanci da jagoranci na wannan ƙungiya tun daga kwamiti na matasa a kwamitin su da tidadin fatan da muke yi muna roƙon Allah maɗaukakin sarki Allah kada ya sa abin da muke karantawa ya zama musifa a kanmu Allah maɗaukakin sarki ya ba mu ikon aiki da abin da muke karanta. asali maudu'in da aka nemi cewa za a yi magana a kansa a nan gurin shine matsala ce ta kasuwanci kuma wannan maudu'i na fara masa shiri da kimtsi da tanadi don na yi rubutu sama da shafi goma a kansa to Allah subhanahu wata'ala ya sa daga baya sai aka samu canje-canje saboda wasu shawarwari da 'yan uwa suka ainihin wato bayar ba tare da watakila sai ƙarshen karatu za a iya sanin mai za yi magana a kan shi ba amma kai kanka za ka iya fahimtar ina na dosa yanzu idan na fara zan yi magana manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya zo ya fara kira zuwa ga wannan addini na Allah ta'ala daidaikun sahabbai suka fara karɓar wannan addini har suka zo suka yi yawa aka baro garin makka har aka dawo garin madina aka kafa daular musulunci ta farko a duniya manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sahabbai sun ƙaunace shi ƙaunar da ba su taba wani mahaluki a duniya ba a nan gurin karatun da nake so zan yi alama guda goma sha ɗaya nake so zan faɗa duk wani mutum da ya yi da'awa ya ce shi masoyi ne na annabi muhammad to ya zamanto wannan shi ne ma'aunin da za ka auna shi da shi ka gane yana san annabi ko bai san annabi manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sahabbai tun da suke a rayuwarsu ba su taɓa ganin tashin hankali ba irin ranar da annabi ya bar duniya ya koma zuwa ga Allah Anas dan Maliku hadisi ya tabbata yace ranar da annabi Muhammad ya yi hijira daga makka ya tafi madina duk abin da ke cikin garin madina sai da ya haske amma ran da annabi ya bar duniya ya koma zuwa ga Allah duk abin da ke cikin garin madina sai da ya duhu alfadazi yana faɗa yana cewa sabauta ila duniya wasu lubbilazi wa garraka min hassil mubatin ha hardu sai ya ce fazar'a wa sharrik layikin rubikar garbu sai ya ce biye siriba nurun linnubuwati layak saboda a can ya sariba madina akwai haske na annabta hasken da bai gucewa sahabbai sun ƙaunaci manzan Allah ƙaunar da duk wanda ya zo bayan su sai dai koyi da su gurin san annabi amma bai sai ya kai su ballanta lafi wani daga cikin sahabbai ya zo ya samu manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ya rasulullahi wallahi ina son ka fiye da yadda nake son dukiyata da iyalai da kuma na ya ce idan ina gida idan na tuna ka hankali na bai iya kwanciya sai na taso na kalle ka tukunna sannan hankali na ya kwanta idan na koma gida na sake tunawa in sake dawowa in sake kallon ka ya ce amma yanzu babban matsala shine idan na tuna cewa zan mutu za ka mutu idan ka shiga aljanna ko da ina cikin aljanna ba zan ganka ba ni ina ganin ai yanzu akwai damuwa tare da ni Allah madaukakin sarki sai ya saukar da wa man yuti illaha war rasul fa ulaika ma alladhina an'ama Allah alaihim من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله شهيدا سيدنا Umar ya zo ya sami manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce ina son ka sama da kowane irin abu sai raina annabi ya ce masa ina wallahi da sauranta sai idan ka fi sai so na sama da wannan ran taka sannan ka samu tabbata sumama wani mutum ne wanda a farkon al'amari Allah ya jarrabe shi da kin annabi annabi ya tura ɗan saƙo ƙasar yamar ya kama ɗan saƙon annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama ya kai abin da ya ta'addanci ne ko yanzu a duniya ba a yi irin wannan annabi yana cewa wa zai je ya zo min da sumama domin ya ɗauka na allah da annabi faɗa annabi yana faɗar wannan sai sahabbai suka ce an gama sai suka tashi wata saraya wata ƴar ƙaramar rindina yanzu inda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yana da rai da zai kalli gidan saman nan ya ce wa sahabbai su ɗauko gidan saman wallahi sai dai su ce masa idan sun ɗauko ina za a aji amma ba sa jin annabi zai ce a ɗauko gidan gidan ba zai ɗauko ba saboda yadda suke girmama annabi aka zo aka ɗaure shi a ginshikin masallaci ya yi kwana ɗaya ranan farko ya zo ya same shi ya ce me kake tsammani zan maka sumama ya ce masa ya muhammad idan ka kashe ni ka kashe mutumin da ya cancanci a kashe shi dan ka tura ɗan sako na kama shi na kashe idan kana so zan biya ka diya zan biya ka in kuma ka yi abuwa wannan kowa ya san halinka ne dama aka yi haka rana ɗaya yana ganin mu'amalar annabi da sahabbai to shi yana daure yake ba da labari ya ce ya je ina ne ya je ina ne amma tun da yake a rayuwar shi bai taɓa ganin wani mutum da ake girmamawa ba a duniya irin yadda sahabbai ke girmama annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama wasu matsaloli da wasu rigingimu sun biyo baya bayan annabi ya koma zuwa ga allah lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya fara rashin lafiya wanda daga nan ya koma zuwa ga Allah Abdullahi dan Mas'udu annabi bai da lafiya ya shiga ya gaida shi yace masa ya Rasulullahi na ga kana zazzabi zazzabi mai tsanani sai annabi ya ce masa ai mu shi mu rashin lafiyar idan mun tashi ba irin naku muke ba mu Allah ninka mana yake yace to yanzu kana da ninkin lada kenan yace kwarai kuwa aikin da Allah yake ninka mana muna da ninkin ba ninkin lada a kanku ranar litinin rana ta ƙarshe wanda ana dan maliku ya ce an zo an fara sallah manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya buɗe ɗakin na na Aisha wanda sayyidina Abubakar shine liman ana dan Maliku yake cewa a daidai wannan lokaci saura kaɗan a fitine mu a jarrabe mu a cikin sallah saboda ganin annabi muhammad saboda an kwana biyu ba su ga babban mai gida ya leko ba ana dan maliku ya ce lokacin da annabi ya rashin lafiya a daidai wannan lokaci da ya leko ya ga sahabbai suna sallah sun yi sabu sabu sai ran shi farin ciki sanda abubakar radiyallahu anhu ya yi kokarin ya koma baya sai ya ce a'a tsaya ka tabbata inda kake ana tsammaliku ya ce da muka ga fuskar manzon Allah sallallahu alaihi sallama kai ka ce wani fallan takarda ne saboda tsabar aski. lokacin da mara lafiya idan yayi rashin lafiya yake yin muni a daidai lokacin da annabi ya rashin lafiya, rashin lafiyar sai ya kara masa kyau a maimakon ya muni sallallahu alaihi sallama annabi ya bar wannan ranan ya koma aiki a wannan ranar Allah subhanahu wa ta'ala yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama rasuwa mutanen da irin wannan ƙaunar da suke wa manzan Allah aka waye gari babu shi shi yasa annabi ya ce duk wani bala'i da zai afka maka idan kana musulmi to ka tuna ranar da na bar duniya na koma zuwa ga Allah har Allah ya naɗe ƙasa da wanda ke bayanta duk bala'in da za ka shiga a rayuwarka to ba ta kai ranar da annabi ya bar duniya ya koma zuwa ga Allah ba sayyidina abubakar benin yana wajen gari aka ba shi labari sayyidina umar ya zare takobi ya ce duk wanda ya kuskura ya ce annabi muhammad ya mutu ya ce to daga yanzu sai dai mamaki ta haifi wani aka yi tsaye aka yi jingun-jingun kuma ba wanda zai iya cewa annabin ya mutu don kowa ya san waye umar sai na abubakar ya dawo da ya dawo bayan ya wa mutane sallama ana tsaye tunda annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama yana auren yar gidan sayyidina abubakar yana auren wato annabi yana auren yar gidan sayyidina abubakar nana aisha as-siddiqatu binti siddiqa wacce Allah subhanahu ta'ala ya saukar da ayoyi guda 18 a cikin suratul nur yana tsarkake ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sai da na abubakar ya shigo ya wuce ya je ya samu annabi yana kwance an lullube shi ya buɗe da kafanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya sambanci annabi ya kalli annabi ya ce duk ta hanyar wa mayyitan ya rasulallah ya ce kana da rai ƙanshi kake ka mutu ka koma zuwa ga Allah ma ƙanshi kake ya ce kana da rai kana da tsarki ba ka da rai ma kana da tsarki ya ce babu yadda za a yi Allah subhanahu wata'ala ya haɗa maka mutuwa guda biyu ya ce amman mautatal ula faƙad zuktaha mutuwar farko kan ka riga ka ɗanɗane ta an riga an gama ya fito bai yi wa kowa magana ba sai ya hau mumbarin manzon Allah sallallahu alaihi sallama cikin abin da ya faɗa musu ya ce musu ayyuhan nasu ya ku mutane man kana ya abudu muhammadan fa inna muhammadan qad mata duk wanda yake bautawa annabi muhammad to ya sani annabi muhammad ya mutu wa man kana ya abudu allah wanda yake bauta ma allah to allah rayayye ne ba zai mutu ba sai ya koro bayanansa da ayoyi allah ya ce wa ma muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa imma mata aw qutilan qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurra shai'a, shay'a wa sayajzi Allahu shakirin wa ma ja'alna li basharin min qablikal khuld Allah ya ce ba mu sanya dawwama ga wani mutum ba kafin kai innaka mayyitun wa innahum mayyitun kai za ka mutu wanda suke ta kokarin sai ka mutu su ma mutu da lokacin da sayyidina Abubakar ya janyo wa'annan ayoyin sai sahabbai su ya dawo suka fahimci cewa falallai annabi muhammad ya bar duniya ya koma zuwa ga allah subhanahu wata'ala wanda ya zo ya tsaya matsayin annabi muhammad bayan annabin ya koma zuwa ga allah shine abubakar siddiq wanda kowa ya san ɗaya ne daga cikin manya-manyan abokan annabi muhammad abokan da allah ya haɗa ta a duniya aka rayu yanzu suna rayuwa a barzaku ga annabin gashi duk wanda Allah ya jarrabe shi da jin haushin sai na abubakar sai dai ya mutu da bakin ciki bai isa ya raba annabin da abubakar ba a rayuwa ta barzaku yanzu haka suna tare sai dai ka mutu da bakin ciki dan bakin ciki in kuma ka isa ka je ka raba su in ka isa ka je ka raba su kana so ba ka so ka ji daɗi ba ka ji daɗi ba yadda Allah ya haɗa rayuwar aka rayu haka za a rayu rayuwa ta bargasiya kuma ga annabi ga sayyidina abubakar nana aisha ta ba da labari ta ce musibar da ta sauka ga babana bayan rasuwar annabi inda ta sauka akan bangalalen dutsen dutsen sai ya wargari a lokacin aka samu ƙabilu daban-daban suka yi ridda aka samu irin su aswadul ansi aka samu irin musailamatul kazzab aka samu su ainihin wato sada duk wa'annan suka zo kowa ya ga tashi taugare ce shi annabi da wannan ne ba na mamaki idan manzon Allah zai bar duniya a cikin kwanaki ba daɗewa wata ta zo ta ce ita annabiya ce mace ta kafarin dina da mabiya masu tarin yawa yanzu tsakaninmu da annabi shekara dubu shekara nawa shekara dubu da wani abu ai shine ya fi sauki idan wani ya zo ya kaba bata wani ya bi shi sai da na abubakar aka samu mani uzzaka wanda suka ce su sun yadda za su yi sallah amma ba za su bada zakka ba a shekara biyu da yan watanni ga rundunar usama ta dan zaidu da annabi ya nada da hannun shi za tafi yakin mu'utat kafin ya rasu usama ta dan zaidu a lokacin yana da shekara goma sha takwas aka zo ana ba sai da na abubakar shawara cewa ana cikin hatsari a madina wannan rinjinar kar ya bari ta tafi yaƙi na mutar wanda a yaƙin mutar a can aka kashe mahaifin usama ɗan zaidu shine zaidu bin harisa wannan yaƙin da aka tafi annabi ya naɗa kwamandoji guda uku ya naɗa jafar yayin sayyidi ali sannan ga abdullahi bin rawaha sannan ya naɗa zaidu bin harisa kafin a tafi annabi ya ce masu idan kun je in an kashe wane wane ya ɗauki tuta in an kashe wane wane ya ɗauki tuta wani mutum yana gefe yana ji kawai sai ya fashe da kuka ya ce wallahi tun da ya ji annabi ya ce idan an kashe wane wane kaza ya tabbatar mutanen nan ba za su dawo ba haka aka je kuwa aka yi yaƙi annabi yana kan mumbari a garin madina suna can allah yana nuna masa ga abin da yake faruwa annabi ya ce ayya ga abdullahi bin rawaha nan ya yi yaƙi ya yi yaƙi ya yi yaƙi an kashe shi tutar musulunci za ta faɗi ayya wato zaidu ya ɗauka zaidu ya yi yaƙi ya yi yaƙi an kashe zaidu tutar musulunci za ta ɗauka jafar ya ɗauki tuta aka zo aka sare ma jafar hannunsa na dama ya dawo ya riƙe tutar da hannunsa na hagu aka sare hannunsa na hagu ya riƙe tutar musulunci da gundumin hannunsa haka katta faɗi lokacin da aka yi masa sara na ƙarshe wanda tutar za ta faɗi tutar ta yi su za ta faɗi annabi yana ba su habbai labari a garin madina yana cewa ayya an kashe jafar tuta za ta faɗi amma yanzu a kada ha saifin min suyufin lahi wani takobi daga cikin takubban Allah ya ɗauki tutan shine Khalid bin Walid ya zo ya kawo wani irin salo na yaƙi a wannan lokacin ya san yadda ya kukutar da rundunar musulmi ya dawo da ita hikimar da ya sa da za a tafi yakin annabi ya naɗa mata ɗan zaidu tare da shekararsa goma sha takwas malamai suka ce banda jarinta da usama yake da shi sanin cewa a gurin ne aka kashe baban shi to wannan yana daga cikin abin da zai ƙara masa ƙarfin gwiwa gurin wannan yin yaki da aka zo ana ba sai da na abubakar shawara cewa ka dakatar da wannan rundunar ana cikin hatsari a madina kar ta tafi sai da na abubakar ya ce ni ya ce ai na rantsi Allah in za a kai matakin da za a iya zuwa ana wautan mu ɗaya bayan ɗaya ya ce kai in za a kai matakin da ina gani ana iya jan iyayen mu ne matan annaba a ƙasa ya ce na rantsi da Allah ba zan iya warware abin da annabi ya kulla da hannun shi ba ya ce wallahi wannan rundunar sai ta ta kome zai faru kuwa ya ce shi abin da annabi ya kulla da hannun shi warware ya ce wallahi ba zai warware ba haka wannan rundunar ta zo ta tafi sayyidina abubakar ya yi shekara biyu da ‘yan watanni a kan shugabanci ya koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya karɓi ransa bayan rashin lafiya wanda ya zo ya zama shugaba bayan sayyidina abubakar shi ne sayyidina umar sayyidina umar ya yi shugabanci shekara goma da ‘yan watanni sayyidina umar ɗin nan a shekara goma da yi da ‘yan watanni duk wani abu da ka sani na rashin mutunci ko rashin ji bai motsa ba domin kowa ya san waye umar tun a baya kafin zuwan addinin musulunci da zuwan addinin musulunci shi yasa a zamani duk wata bid'a ta motsa ba wani mutum a wannan lokacin ya zo ya kawo ayatu sifat yana ta tawilin yana sama mutane shi shubaha umar ya ce a kira shi aka kira shi yasa aka ɓallo masa bulala ta igiyar dabino da ya same ya dinga tafka masa sai da mutumin ya ce dan Allah a tsaya wallahi aljannin da yake sa shi wa'annan maganganun ya fita tafiya idan Umar ya ga kana akan hanya kana namiji ya ga kana tafiya irin ta 'yan daudu sai maganin ka dan ya ce ya ra'ayi kana namiji ka zo kana tafiya ba irin ta maza ba sai kowa ya shiga taitayin shi addinin musulunci an yi lokacin da ya zauna ya yi ƙarfin da babu wani mutum da zai iya cinkara sahabban annabi kowa ya sai sun kai ƙasa a wannan lokaci da aka samu wannan annabi ya bar duniya addinin musulunci duk inda ka gan shi a duniya ko da annabi ya bar duniya bai wuce iya da ziratul arab ba bayan da annabi ya bar duniya sahabbai suka dinga ɗaukar addinin nan suna kawo shi har ka ga addini ya zo garin Legas. har ka ga addini a Najeriya kai kana nan tun da kake baka taba ba da wata gudunmawa ba dan addini ya ci gaba yanzu da ka samu kanka a musulmi iyayenka a musulmi ba dan sahabbai sun yi wancan aikin ba da ba shiga musuluncin ba amma ka zo yanzu ka baje a guri kuma ka ce su sahabban munafikai ne kai ne musulmin kirki yanzu ba su iya ba kuma kai ne ka iya wallahi wannan karatun nasu a ce yadda yake filin nan haka akwai projecto a gurin nan amma an ci bashi za mu biya in Allah yarda saboda ka san mu ba ma kwamma sai da zakara kuma mu mun fi karfin mai ma wani mutum karya dan muna da bambancin aƙida da shi shi yasa har gobe mafi yawancin maganganun da ake faɗa akan mu ƙarya ake mana a ce ai sun ce kaza sun ce kaza sun ce kaza in kana neman wani littafi muka ce kaza ina muka ce ba za ka samu ba mu kuma na rantse da Allah tun da muke ba mu taɓa yin magana kan wani ba muka ce ya ce bai ce ba ba mai sai mun karanta a littafi mun ga gurin sai mu fito mu ce to an ce kaza shi yasa ai ba a cewa ƙarya ne a ina aka ce a nuna gurin ba a faɗa wannan magana ba a yi na Umar da ya shugabanci a shekara goma da 'yan watanni abu lu'asal majusi Allah ya tsine mai albarka na umar ya shigo masallaci ya ce a daidaita sahu a haɗa kafaɗu ashe abu lu'asal majusi yana tsaye a sahun gaba sai da aka fara sallah ya zo da wuƙa mai baki biyu an samata mata kozin ya samu na umar ya birma mai wuƙa har waje bakwai na umar ya ya ce inna lillahi wa inna ilaihi a lokacin da ake wannan bayan an soke shi da wuka lokacin da shi ya yi yunkurin zai fita sai ya samu duk kofar da yake kokarin ya fita an toshe da mutumin nan ya tabbatar ba zai fita ba bayan ya soci wajen mutum goma sha wani abu kawai sai ya burma makan shuka na umar ya tambaya waye wannan aka ce masa wani ne ya ce godiya ta tabbata ga Allah da ya sanya mutuwa ta hannun mutumin da bai taba da auren musulunci kuma bai taba wa Allah sujjada ba dama abin da ya kawo shi ya zo ya kashe shi kenan ba sallah ya shigo yi ba shi yasa Dr. Sani a cikin waƙe-waƙensa yake faɗa yake cewa qatalu amiral mu'minina musalliyan wa qatas sabihati qissatun tatakarraru an je an kashe sayyidina Umar a lokacin sallar asuba sannan a lokacin sallar asuba aka zo aka kashe malam Jafar da aka qissatun ta takarraru tarihi ne yake maimaita kanshi Inna innal ula qatalu aba harsil lahum dawrun li kulli jarimatin la tukfaru yadda aka je aka kashe malam Jafar aka kashe sayyidina Umar a lokacin sallar asuba da asuba haka aka zo aka kashe wato malam jafar a lokacin sallar asuba tarihi ne ke maimaita kanshi malam jafar kafin ya bar duniya ya koma zuwa ga Allah ranar ya je bauchi ya dawo ya yi karatu a gadon ƙaya ya fito a sallah ya yi raka'a ta farko ya ɗakko ta biyu yana karanta suratul ma'adi sa'ala sa'ilun bi azabin waqi lil kafirina laysa lahu dafi' من الله dil ma'arish ta'arujul mala'ikatu والروح ruh ashe shi ma ranar ranar za ta hau zuwa za ta koma zuwa ga Allah sanda yake karanta fasbir sabaran jamila ka ya haƙuri haƙuri mai kyau innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba wanda su kuma za su kashe shi suna kokarin su hauro masallacin dan su kashe shi shi yasa an ka kashe malamin sunna kai a banza ƙara mai matsayi da daraja kai amma karka kai tsammanin ka kashe wani wai sunan za ta tsaya yanzu da malam Jafar din ya tafi sunnan baya ce ko gaba ce gaba ce da aka ji aka kashe malam Albani sunnan baya ce ko gaba ce gaba ce gaba ce ba baya ce ba sayyidina Umar da ya samu labarin ga mutumin da ya zo ya bar mama sauka amma abun ban mamaki mutumin da ya zo har masallaci ya kashe sayyidina Umar sirikin annabi Muhammad annabi ya auro yarsa na na Hafsa wanda ya zo har masallaci ɗakin Allah ya kashe sayyidi Umar yau sai ga kabarin shi a ƙasar Iran an je an rubuta baba shuja'uddin ana zuwa ana girmama shi a gurin kaga wanda ya je kake sai sayyidi Umar mutum ya je yana addu'a yana ce Allahumma shirni ma abilu aluta Allah ka tayar da ni tare da wanda wanda ke cikin wannan kabarin shi yasa muna faɗa dimin da'ima yanzu Umar da zai musulunta hannun wa ya karɓi musuluncin shi a hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karɓi musuluncin shi wanda ya karɓi musulunci a hannun annabi aka ce musuluncin shi bai ba kai da kake Legas mato hannuwa kai ka karɓa musuluncin ka da za su yadda da naka musuluncin ba ta ma kanka lokaci kake wanda bai yadda da musuluncin Umar ba na rantse da Allah ba zai yadda da musuluncin ka ba wannan ita ce ainihin wato ka'ida na Umar Allah maɗaukakin sarki ya ƙara masa yadda su ne abokan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ranar da aka kashe na Umar Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu yace Abdullahi dan Abbas yace ina cikin jama'a sai kawai naji an dafa kafadata lokacin da zan waigo kawai sai naga Ali bin Abi Talib sai Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu yake ce ma Abdullahi dan Abbas ni na kiyaye na ji annabi yana faɗa su da yawa yana cewa kharastu ana wa Abi Bakar wa Umar dakaltu ana wa Abi Bakar wa Umar na shiga ni da abubakar da umar na fito ni da abubakar da umar shi yasa lokacin da ya je dutsen uhudu dutsen ya girgiza annabi ya sa kafa yadda ki dutsen ya ce masa ka tabbata ya fi dutse domin kanka babu kowa sai annabi da siddiƙai da kuma shahidai ainihin wato guda biyu to don haka wannan shimfiɗa ne akwai abin da nake so in yi magana a kansa a ƙasar nan ana cutar mutane saboda yadda aka ga mutane suna ƙaunar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama har ma yanzu ta kai yara 'yan shekara ba su ma kai ashirin ba yarinya mace sai kaga ta fito ta ce wai ita jikar annabi ce da mala'ika jibrilu da annabi suna zuwa gurinta kuma an ka bincika matsiyaciya ko cikakkiyar fatiha ba ta iya ba amma wai annabi yana zuwa gurinta ba ma annabin shi kaɗai ba har da mala'ika jibrilu ake zuwa gurinta shi yasa ake ta rigima cewa ba a yadda annabi ya mutu ba in aka yadda annabin bai mutu ba wani ɗan renin wayan ya ce ai ɗazun nan ma'aikin Allah ya zo suka ta shinkafa da wake da ka ƙara so da wuri yanzu nan ya sha kwana ka ga mu ba za mu yadda da wannan ba ba za mu yadda da wannan renin wayan ba da sunan wai addinin da za a bauta ma Allah da shi ba za mu taɓa yadda da wannan ba da haka a gurguje nake so in faɗa alama guda goma sha ɗaya da za a gane masoyin annaba da ita alama ta farko ga duk mutumin da ya da awassan annabi shine ta'atuhu fi ma amara yi wa manzon Allah biya cikin duk abin da ya bada umarni Anas dan Maliku da wasu daga cikin ainihin wato sahabbai da kuma ainihin wato wannan sahabin da bai tafi yakin tabuka ba da raguwar sahabbai guda biyu da ba su ji yakin tabuka ba da ya zo gaban manzan Allah ya zauna ya ce wallahi Allah ya bani iya jayayyar da in na zauna gaban kowane mutum ne a duniya zan iya kare kaina ya ce amma wallahi kai ina da tabbas in na ma ƙarya Allah sai ya saukar da wahayi ya tona min asiri annabi ya ce me yasa baka ji yaƙi me yace ya rasulullahi ban ga daman zuwa bane kawai annabi ya ce to tashi ka je sai yadda Allah ya yi da kai da ya tashi ya tafi sai annabi ya sa doka ya ce kada wanda ya ƙare musu magana a cikin mutane dan uwanka wanda kuke uwa ɗaya uba ɗaya idan kun haɗu da shi ba zai ma magana ba saboda annabi ya sa doka ya ce kar ma magana matarka da za ka nemo abinci ka bata da safe da rana da daddare ba za ta yi ma magana ba saboda annabi ya sa doka ya ce kar a ma magana duk lokacin da mutumin ya yi da'awa cewa shi masoyin annabi ne amma kaga suna taho magama da annabi annabi ya ce ai gabas shi kuma ya yamma Da wannan mutumin ƙarya yake koda yana ta da'awar shi masoyin annabi ne ƙarya yake ba masoyin annabi ba ne. mai da'awa ne kawai ita kuma da'awa kowa zai iya shi yasa annabi ya ce da ana ba mutane abin da suka yi da'awa to da wani kana zaune a cikin gida zai zo ya ce wannan gidan da kake zaune nashi ne sai ya ce amma lakin nan bayyana alal muddai idan ka zo ka ce wannan gidan naka ne yanzu abin da ake bin ka baki sai ka kawo dalilin yadda aka wannan gidan ya zama naka to wajen ka kawo hujja ne zai sa kana kallon gidan ba za ka fara da'awa ka ce naka bane to yanzu yan da'awa sun yawa abu na biyu shine tasdiquhu a akbara gaskata manzon Allah cikin duk abin da ya bada labari yace ya faru ko yana faruwa ko zai faru annabi ya ba da labarai masu tarin yawan gasken gaske Anas dan Maliku ce lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya je garin Madina yana hawa wani kututturen dabino ya kutsuba a kan shi wata mata sai ta curo yaron ta kafinta sai ya zo ya gina wa annabi bari mai matattakala guda uku ranar da annabi ya zo ya hau mumbarin yana fara inna alhamdulillahi na hamaduhu wa nasta'inuhu ana tsammanin ku ya ce wannan kututturen dabinan ya fara kuka duk wanda ke cikin garin madina yana jin kukan ki sai da annabi ya sako daga kan mambari ya lallashe shi ya yi shiru sannan ya koma ya ci gaba da To kada a bada labari ta ce a wannan ya ci karo da hankali Kai wa yake baka izinin kai magana ba Allah ba to Allah da ya baka dama kake magana yana da ikon ya bashi dama shi ma ya magana yanzu ba ga ku kuturu yana magana ba kuma tsuntsu ne in ka faɗa shi ma ya maimaita abu na uku wastinabu ma na ha'an wa sadara nisantar abinda annabi ya hani akan shi ya tsawatar abubuwan da annabi ya hana ko suna da yawa tun daga shirka da Allah ka nisance ta da kuma ka saka shan shirka zina caca shan giya luwaɗi cin riba cin dukiyar marayu wulaƙanta sallah wulaƙanta iyaye menene gima-giman laifuffuka da malamai suka ware to kai iya kokarin ka gurin nisanta waɗannan abubuwan wannan ita ce alama ta uku alama ta hudu shine kada ka kuskura ka bauta ma Allah sai abinda annabi ya kawo daga gurin Allah ya ce da shi za a bauta ma Allah a nan gurin mun wa mutane da yawa laifi amma Allah ya ba su haƙuri mu da kake gani da ake ce mu ahlus sunna ɗan izala mun fahimci kalmar la ilaha illallah sannan mun gane ma'anan muhammadun rasulullah yadda a sama da ƙasa babu wanda ya cancanci a bauta masa in ba Allah ba to babu kuma wani mahaluki a cikin mutane da zai kawo yadda za a bauta ma Allah in ba annabi bane shi shi yasa idan ka kawo sallah ko azumi ko zakka ko yanayin aikin haji ko zikiri ko wani salati tambayar da muke maka haka babban mai gida ya ce a yi idan haka annabi ya ce a yi to sam'an atar. idan malaminka ne ya ce a yi wallahi mun bar na malaminka mu muna kan na annabi kuma za a je lahira za ka gani ranar wayo mai addu zalimu ala ya tana da. ranar da Allah subhanahu wa ta'ala ‘yan wata za su ya laitana a ta'an Allah wa ta'anar Rasula, za su ce ina ma a ce sun bi Allah kuma sun bi manzan Allah. Jiya a gurin karatu na buga misalin da annabi ya buga. Annabi ya ce misali na da ku kamar wani ɗan saƙo ne ya tanadi gidan walima, ya ce a zo a sanar da mutane akwai walima. Da wani zai zo unguwan nan yanzu ya karɓi lasibikan nan ya hura ta ya ce to jama'a akwai walima. yana faɗa cewa akwai walima kawai sai kowa ya hau gudu wasu suka bi ta nan wani ma da ya ga kafin ma ya juya akwai ɓata lokaci kawai ya yi ta nan ya hau ne kuka ci karo da mutum a hanya yana gudu kace ina za ka je ne ya ce to yanzu nan da aka zo aka faɗa a filisin aka ce akwai walima to shine nake bin nan ko Allah zai sa a dace dan haka nima biyo ne kawai mu zuba mu gani ko Allah zai sa a dace waye zai dace baka san fa ko ina ne daga cewa ana walima kowa ya watse ku sai wanda ya tsaya ya tambaya malam da Allah ina ake waliman nan a wace unguwa ne kuma akwai izinin shiga ko ba wanda aka turo ya faɗa muku cewa akwai walima sai ce to duk wanda yake so ya je gurin walima mu haɗu da shi a nan ƙarfe kaza kuma ni zan shiga gaba ya biyo ni a baya kai gidan walima kake so ka je baka sani ba ga wanda ya sani sai ya bi ta can layin ya gangara da ku ya shiga ta can layin ya bi ta can layin yana da kuna biye da shi har sai an je gidan walima gidan walimar ita ce aljanna wanda ya shirya walima shine Allah subhanahu wata'ala wanda ya zo a faɗawa mutanen duniya akwai walima shine annabi Muhammad na rantse da Allah duk wanda ka bi bayan shi a duniya in dai ba annabi Muhammad bane ba za ka je aljanna ba shi yasa Allah ya ce wa in tuqihu tahtadu in dai annabi kuke bi to zai shiryar da ku ya kai ku zuwa ga hanyar da za ta kai ku aljanna annabi ya faɗi ko irin yadda Allah ya gina aljanna ya ce inna Allah khalaqa jannata adu Allah shi ya halicci aljannar zama wa banaha bi yadihi Allah shi ya gina aljanna da hannunsa annabi ya ce labinatan min fidda wa labinatan min zahabi hmm. bulan da aka gina aljanna da shi bulo ne na zinari da azurfa sannan waje alamilaqaha almiski aka ɗauko bulan zinari ko bulan azurfa sumuntin da ake sawa don ya riƙe bulan shine almiski sannan annabi ya ce turɓa gidan aljanna zafaran ne sannan wa a al-lu'lu kananan tsakoyin da aka zo aka zuba a cikin ta diamond ne Allah ya ce ma aljanna takallami i magana da aljanna ta buɗe baki za ta yi magana sai ta ce kada aflaha almu'minuna da mala'iku suka je suka leƙa suka ga irin abin da aka yi kintsi da shiri da tanadi a gurin sai suka ce tuba laki manzilil muluki wallahi kin yi daɗi a matsayin wajen sauka na masu mulki da haka in kana so ka nuna isa ka bari sai ka shiga aljanna ba dai anan ba can ne Allah ya ce wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira a can ne za ka ga mulki da ni'ima mai girman gasken gaske to gidan waliman nan ita ce aljanna wanda ya shirya waliman shine Allah wanda ya zo ya faɗa wa mutanen duniya akwai walima shine annabi Muhammad wallahi na rantse da Allah duk wanda ya kawo wata ibada ya ce ka ba annabi bane ya zo da ita kai ka mutu akai wallahi aka ji lahira ba za ka shiga aljanna ba mun gane ma'anan Muhammadu Rasulullahi shi yasa akan wannan munwa mutane laifi saboda an saba wa malamansu sun ce za a yi nan annabi ya ce za a yi nan mu kuma mun ce ba za mu malaman ba annabi za a yi da haka kan wannan sai a zage ka a yi maka shari, a yi maka kagi a yi maka kahar koho mun dai san baka da aljanna shi ma malamin ka bai da ita shi yasa annabi ya ce ati babal jannati fa astiftahu ni kadai zan fara zuwa kofar aljanna in nemi a buɗe idan annabi ya kwankwasa kwankwan kwankwan fa ya ƙuli alkhazini sai mai tsaron aljanna ya leƙo ya ce man anta waye ne annabi ya ce fa aqulu ana muhammad sai in ce ni ne muhammad ka bari ka gani duk ran da malamin ka ya je kwankwasa mala'ika ya ce waye ne ya ce ni ne na rantse da Allah ya ci duka annabi ne kadai zai iya fara zuwa ya kwankwasa mala'ika ya ce waye ne ya ce ni ne sai ce to dama kai aka ce a fara budewa kar a buɗe ma kowa kafin kai to wannan annabin mu shi muke bi shi yasa Allah ya ce mana la tuqaddimu baina yaday Allahi wa rasuli kada ku kuskura ku gabatar da wani abu na aiki ko magana kafin Allah ya ce ko annabi ya ce da haka mu yanzu ba matsala mace ta rigima idan zikiri ne aka yi bayani aka ce ga na annabi ga na wani in ka ga dama ka ɗauki na annabin in ka ga dama ka ɗauki na wani mu da abin da ya tabbata shine na annabin nashi za mu ɗauka ba za mu ɗauki na wani ba wannan mu shine aqidan mu kuma shine mu abin da muke kai alama ta biyar ta san manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine kaunan sahabbansa ba yadda za a yi ka zo ka ce kana san annabi amma kana zagawa annabi abokanai ba zai taɓa yiwa ba kullum ana faɗa ana cewa anil mar'i la tas'al wa an qari saboda fa kullu qarinin bil muqarin yaktaji idan kana so ka gane mutum mutumin kirki ne abokan shi kake fara kallo duk wanda ga abokan shi mutanen kirki ne in Allah da zaka sake mutumin kirki yanzu ka taso ka zo daga arewa da ka zo daga arewa ka zo neman wani kana zuwa neman shi kace da Allah wani kake nema sai ka samu wani ya mola wata mandular wiwi yana tunniki hayaki hayaki na tashi da kaiwa mutane sallama kace da Allah wani kake nema sai sa nuna wancan wanda yake zukar ganyen sai suka ce wani kake nema ai ga wancan mai tada hayakin cin eh to ka neme shi din da wane yake shi ya sani zai nemo maka me ake nuna maka wanda ka zo gurin shi akwai fa matsala to wanda suka ce sahabban annabi ba mutanen kirki bane me suke so su faɗa wa mutane annabin shi ba mutanen kirki ba mutumin kirki ne a karatun da muka yi ɗazu na faɗa na ce akwai wani gurub da aka buɗe ne shi'a ta wasu sunna tattaunawa ta ilimi tsakanin shi'a da sunna ranar nan ana cikin tattaunawa a wannan gurbin sai wani ɗan shi'a sai ya sako magana sai ya ce Allah ya tsine wa Umar ɗan kafa ya ce wai Umar har ya mutu bai daina luwaɗi ba mutumin da fa yana kabari yanzu haka ga shiga annabi amma wani a Najeriya yana kallon mutumin yana ce mai ɗan luwaɗi dan girman Allah idan ya tabbata haka ne aka je aka rabawa annabi ɗan luwaɗi aka rufe su tare dan Allah cin mutuncin annabi ne ko ba cin mutuncin annabi ba sannan ka zo kana bata ma kanka lokaci wanda yake kallon sai Umar a matsayin dan luwa'i kai kai kana tsammanin ya da kai musulmin girki ne wallahi duk ranar da Allah subhanahu wata'ala ya kaddara min dawowa dama da an ji an ce zan bullo ta yadda na ya haka za mu ajiye projecto a nan gurin yanzu kamar wannan magana da na faɗa idan sai suna zagin sahabbai sai in danna sai a ji zagin da masu zagin shi wannan na zariya cikin addu'o'in da yake an san mafi yawanci wanda suke harkar social network sun gani yana cewa Allah ya tsine ma awwali da sani da salisu waye awwali a gurin su abubakar waye sani shine umar waye salisu shine usman haka suke Allah ya tsine kuma ku zo ku ce wai ku masoya annabi Muhammad to wannan ita ce abu na biyar san abokan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ko yaro karami ka tambaya in ba matsala ya samu ba ya san waye abubakar a musulunci ya san waye umar a musulunci ali bin abi talib Allah ya ƙara masa yadda kafin ya bar duniya ya koma zuwa ga Allah a cikin 'ya'yan shi yana da abubakar yana da umar yana da usman kai balma hasali a cikin 'ya'yan ali bin abi talib yana da abubakar al-akbar yana da abubakar al-asgar yana da umarul akbar yana da umarul asgar wannan ita ce tattauna da muka yi da wani na ce masa mu a iya abin da muka sani tsakanin sayyidi abubakar da sayyidi ali kaunaci ce na ce domin abin da ke nuna haka duk mutumin da ba ka ƙaunarsa ba ka ɗaukar sunan ɗan da ƙayi ba ka same a al'adance bai yiwuwa, duk lokacin da ka ga mutum ya haifi ɗaya ya ɗauki sunan ya sa maɗanto ƙaunarsa ne ga wanda yake so shi yasa ya sa sunan sai ce mu waya suna ba wani abu ba ne. sai na ce masa a'a mu suna a gurinmu wani abu ne shi yasa Allah ya ce bi isa lismul fusuq ba'da al-iman na ce kuma in suna ba wani abu bane in ka haifi ɗa ka same fir'auna shi kenan tunda suna ba wani abu bane a karbala a cikin karatuttukan ma a kwanan nan na kawo a cikin littafin su ma'alimin madarasa ta yi wannan littafin ya kawo cikin waɗanda aka kashe a karbala akwai abubakar ɗan ali bin abi ɗalib ɗan uwan al'imamu husaini akwai umar ɗan abubakar ɗan akwai umar ɗan ali bin abi ɗalib ɗan uwan al'imamu husaini sannan akwai usman ɗan ali bin abi ɗalib ɗan uwan al'imamu husaini waɗannan su suka fara mutuwa a karbala kafin ma al'imamu husaini ya mutu amma me yasa ba sa faɗawa duniya cewa abu sayyidi ali yana da 'ya'ya abubakar da umar da usman a cikinsu Hassan ɗan Ali bin Abi Talib Allah ya ƙara masa yadda a cikin ‘ya'yan shi yana da Abubakar yana da Umar yana da Usman. Al'imamu Husainin kan shi a cikin ‘ya'yan shi yana da Abubakar yana da Umar yana da Usman. Amma haka inda mutanen suke zagin abokan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama a ce sun kafarta sun yi ridda ba su zauna da annabi da zuciya ɗaya ba munafukai ne sun munafunci annabi haka suke ainihin wato faɗa da haka in ka ji ɗan shiya an ce kuna zagin sahabbai ya ce wallahi tallahi wani ma in rena ma wa wasu ya ja maddi ya ce billahi lazi la ilaha illa huwa to abin da yake nufi wanda kai kai yadda sahabbai ne shi bai yadda sahabbai ba ne da haka wanda shi ya yadda sahabbai ne baya zagin su domin su a su har annabi ya bar duniya ya koma zuwa ga Allah wanda suka rage a addini ba su cikin hannu ba kuma cikin wanda suka yi ridda suka kafarta akwai abubakar akwai umar akwai usman a ciki wannan ita ce abu na uku na na biyar abu na shida shine san matan manzon Allah da nassin qur'ani Allah ya ce annabiyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatum in dai kana da imani kai mumini ne to matar annabi muhammad uwarka ce kai balma hasali idan ana magana uwa ne kai ka san idan matar annabi ta miƙe ma makka ba ta isa ta miƙe ba dan ka san tana da alfarma da daraja a gurin Allah idan ana maganar alfahari da miji in matar annabi ta miƙe ba matar da za ta ƙara miƙewa a duniya shi yasa Allah in ya tafi sai kalle su ya ce musu ya nisa annabi jingina su kawai a ce wasu ya ku matan annabi ka san ba daidai take da matar babanka da matar babana ba alfazazi ya faɗa a cikin ishirin ya ce ala kulli fannin faddalallahu a akan kowane fanni Allah ya fifita fannin manzon Allah wannan yanzu ba hula mace da annabi zai sa ta akan shi cire wallahi darajar ta ya bambanta da darajar kowace hula a duniya saboda ta shiga kan annabi ta fita da annabi zai sa takalmi ya cire to darajar takalmin ta bambanta darajar kowane takalmi a duniya saboda ya shiga kafar annabi ya fita da annabi zai hau abin hawa ya sauka daga kan shi to darajar wannan abin hawan ya bambanta da kowane abin hawa saboda annabi ya hau wannan abin hawan dan da ya fito daga gidan annabi Muhammad ya fi kowane ɗa a duniya matar da ta fito daga wannan gidan ta fi kowace mata haka abokan annabi sun fi abokan kowa a duniya ala kulli fannin faddala Allah fannan akan kowane fanni Allah ya fifita fan annabi Muhammad yanzu dan gidan Allah a nan unguwar yanzu duk yaron da labari ya zo muku aka ce yana iya buɗe baki ya zagi mamashi wacce ta haife shi dan girman Allah wannan ya ɗan kirki ne ko dan iska ne to idan yanzu mamakka da ta haife ka idan da za ka sage ta ta tabbata cewa mutum ya zama lalatacce ya kuma wanda ta bayyana yana zagarwa matar annabi kuma da nassin qur'ani Allah ya ce matan annabin nan iyayenmu ne yanzu waye an an tashi karatun nan zai koma gida da ya sama mashi dinga danna mata zagi ka san duk wanda ya dauki wannan hanyar to bai dauki hanyar da zai gama da duniya lafiya to haka yadda suke cewa Allah ya tsine ma awwalu idan kadi ya ce dan shi'a ya ce Allah ya tsine wa indo yar garbati suna nufin indo ita ce na Aisha garbati kuma shine sayyidina Abubakar haka suke nufi na Aisha nan Allah ya kara mata yadda as-siddiqatu binti siddiqa allati barra Allahu azza wa jalla min fawqi sab'i samawat mai gaskiya yar mai gaskiya wacce Allah ya barrantar da ita daga saman sammai guda bakwai nana Aisha Allah ya kara masa yadda Abdurrahman kaninta lokacin da Annabi bai da lafiya ya shigo da aswaki yana goge bakinsa da shi ga ta ko da annabi ya aure ta karamar yarinya ce amma da yake ta fito daga gidan mutanen kirki ta samu kwarewa gurin zaman aure Abdurrahman yana shigowa yana goge baki sai annabi ya kalli Abdurrahman sanda yake goge baki da asawakin sai ta ce a khudhu laka in karɓo maka saboda ta gane annabi yana da bukata ba sai yi magana annabi ya mata ishara ya ce eh ta karɓo asawakin ta tattauna ta gyaggyara ta ɗauka ta ba annabi Muhammad. Ta ce fa ma ra'aitu rasulallah, istanna istinanan ahsana minhu. Tun da nake ban taɓa ganin annabi ya goge baki wanda ya yi kyau ya kai makura irin wannan ranar ba. Annabi yana gama goge baki sai ta ga yana kallon sama yana ilar rafiqil a'la ilar rafiqil a'la ilar rafiqil a'la. Da haka take faɗa take cewa inna min ni'amillahi alayya yana daga cikin ni'imar da Allah ya a kaina anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama tuwfiya fi baiti wa fi hmm. annabi ya mutu a ɗaki na a ranar kwana na wa baina sahari wa nahari hmm. ya mutu tsakanin kirjina da cinyoyina yanzu yau matar da annabi ya mutu ƙarshen abin da annabi ya haɗu da shi shine yawunsa da yawunta ya koma zuwa ga Allah a ɗakinta a nan aka rufe shi a jikinta amma yau an waye gari mutanen nan suna zaginta kuma suna cewa su wai masoya annabi mai mutum zai ma ya birge ka ya riga ya ce baba ka iska ce me ya rage wanda zai ma ya birge ka wannan yana daga cikin abin da suke yi kuma wani abu da mutane da yawa ba su sani ba sun san cewa yan shi'a suna kallon cewa da na aisha da na nafsa su suka kashe annabi wannan mutumin na katsina yakubu ya haya akwai wani odiyo da ya yi ko bidiyo kai a je a saurara a ji za a ji abin da yake faɗa mun tattauna da wani saboda wani hadisi da ke cikin bukhari cewa lokacin da bai da lafiya sun ba annabi magani sai kuma sai fassara maganin cewa guba suka ba annabi suka kashe shi wannan ita ce fa aqidar shi'a fa dangane da yadda suke kallon matan annabi yanzu koma ka ce ran da ta bayyana aka ce ta ba babanka magani ya sha ya mutu ya za mu yi hukunci akan wannan matar ballantana matar annabi muhammad sai na ce masa a'a hadisin da ka kawo ba ma'anarsa ba kenan ya da ya ce san ma'anarsa kenan na ce to yanzu ka ga a ƙur'ani Allah da ya tashi ya ce masa ya ayyuhar rasulu ya kai wannan annabin sai ya ce masa ballik ma unzila ilayka min rabbika ka isar da abin da aka saukar maka daga ubangijinka wa in lam taf'al in baka aikata haka ba fa ma ballaka risalatuhu baka isar da manzancin Allah sai ya ce wallahu ya asimuka minan nasi Allah zai kare ka daga mutane babu wanda ya sai kashe ka sai na ce masa da Allah barin tambaye ka dana na Aisha da Hausa suna daga cikin annasu ko ba ta ciki suna ciki yace suna ciki na ce to idan ya tabbata kamar yadda kake faɗa bayan Allah ya yi annabi alƙawari a ƙur'ani ya ce zai kare shi daga mutane babu wanda ya sai kake shi sana aka ɗauki fozin aka ba annabi ya mutu alƙawarin da Allah ya yi mai a ƙur'ani ƙarya ne alƙawari idan ko ka yadda cewa wannan alƙawarin gaskiya ne na wannan hadisin da kake so ka ba ma'anar shi ba kenan na ce dole ka zaɓi ɗayan biyu daga ciki na na hafsa an taɓa samun matsala irin na mata da miji tsakanin annabi Muhammad da ita annabi ya sake ta a daren da ya sake ta yana sakinta sai ga mala'ika jibril ya zo ya tsaya gaban annabi ya ce Allah ne ya aiko ni Allah ya ce a faɗa maka sakin da aka yi mana na hafsa bai yadda ba na biyu ya amurka an tarudda Allah yana bada umarni sai an dawo da ita yake saboda fa ha sawama saboda na hana sa tana azumin nafila da rana qawwama tana da take qiyamul layl da daddare wa kana zawdatuka fil janna kuma matarka ce a gidan aljanna kadina na hamsa sawama ce qawwama kai kuma wata tsohuwar tsohuwarka ko sallah ma ba ta yi ko har haɗewa take ga ka babar da talin tirin matsaloli ka tsaya ka gyara malarta ba ka gyara ba saboda raini karatu wanda za ka gari kanki sai mata annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama da ka duk wanda ya zo ya yi da'awar cewa shi masoyin annabi ne kaga yana iya taɓa mutuncin matan manzon allah to wannan kasan ƙarya yake yi ba masoyin annabi ba ne lokacin da aka yi hadisa ta ibki ai annabi miƙewa ya ce manya azuri ne min rajulin balaga azabu fi ahli baiti wani mutum ne zai ɗaukan mun mataki kan mutumin da cutarwarsa sai da ta kai hakan mutanen gidana yana nufin matarsa na na aisha kenan Allah ya ƙara musu yadda alama ta bakwai daga cikin alamomi na san annabi Muhammad shine san ‘ya'yan manzan Allah duk musulmi duniya kowa in dai musulmi ne sun yadda annabi yana da ‘ya'ya guda bakwai akwai ruqayya akwai zainab akwai ummu kursum akwai fatima sayyidina usman ya auri guda biyu daga cikin su haka ake kiran shi zunnuraini a tarihin duniya ba a taɓa samun wani mutum ya auri ƴaƴan annabi guda biyu ba sai sayyidina usman abu as ibn rabi ya auri ɗaya daga ciki sayyidina ali Allah ya ƙara masa yadda ya auri fatimatu binti muhammad sallallahu alaihi wasallama akwai karatun da ne kwanan nan a Kaduna muna karatun arba'una hadis na zo wata gaba da nazo tarjama Hassan dan Ali bin Abi Talib Allah ya kara masa yadda na faɗi mutane guda shida a duniya wanda suka yi kama da Annabi Muhammad a cikin mutane guda shidan nan na na Fatima ita ce mace Hassan yana ciki wanda suka yi kama da Annabi kamata sosai sannan Jafar yayin Sayyidi Ali yana cikin su na faɗi mutane guda shida nana fatima ɗaya ce daga cikin 'ya'yan gidan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sannan akwai maza akwai alƙasim akwai abdullahi akwai ibrahim mu musulmi wa'annan duk mun rungume su a matsayin 'ya'yan annabi ne idan kana son annabi dole ka nuna ma wa'annan ƙauna amma su shi'a ba su yadda cewa wa'annan 'ya'yan manzan Allah ba ne abinda suka yadda cewa na na fatima ce kaɗai ƴar annabi muhammad sun ce ragowan agololi ne zuwa da su gidan aka yi bayan shi bane dalili kuwa idan aka yadda ƴaƴan annabi ne to akwai matsala dan me kuma annabi zai dauki ƴaƴan shi guda biyu ba su yi usman sai suka ce bayan shi bane agololi ne to har yanzu ma akwai matsala kuna tuhumar annabi da cin amana ya ɗauke su ya bayar aure ne dan ba ƴaƴan shi bane da ƴaƴan shi ne da ba zai bayar ba wannan maganar da nake maka da wani zai musa ya ce ƙarya ne a ina aka faɗi wannan har littafi su kutum ina da shi da wani malami ya rubuta ya ce waɗannan ƴaƴan ƙirƙirar sa aka ƙarya ne ba su shi cewa ma ba masu ya ce annabi bai da wata 'ya sai fatima wanda faɗan wannan maganar ta ƙur'ani ne da Allah ya tashi ba cewa ya ayyuhan nabi ba ya kai wannan annabin sai ce azuwa jika, ka faɗa wa matanka azwat ba jam'i bane sai ce wa banatika da ƴaƴanka mata duk wanda ya islamiya in dai ba da kiki bane ya san idan an ce bintun ɗaya kenan bintani shine nawa me jam'in sa banat da qur'ani ya tashi sai ya ce kulli azwajika sai ya ce wa banatika bai ce wa banatika ba ya Allah zai ce wa banatika wani yazo ya ce maka ƙarya ne ai ba ƴaƴa bane ƴa ce ɗaya kuma ka yadda da magana shi in ba kana da kiki ba in ba kana kidahumi ba ka san abin da kake yi ba sai dai in dama baka yadda da qur'anin ba to in ya faɗi magana sai ka yadda wanda kwanan nan cikin maganganun da nayi nayi raddi a kansu na sa musu suna zazzaki a ma'aunin ilimi da aƙidar musulunci ya ji yayi wata magana ya ce ali bin abi talib radiyallahu anhu Allah ya ƙara masa yadda ya ce idan ka cire annabi Muhammad babu wata halitta ta Allah a sama ko ƙasa wacce ta kai algarada ya ce wannan halittar ko ko Musa ne ko Isa ne ko Ibrahim ko Nuhu da Musa da Isa da Ibrahim da Nuhu suna cikin ƙulil azumi minar rusul ba amma ya ce aliyafi su daraja aqidar musulmi da suke bautawa Allah da ita duk wani mutum wanda ba annabi bane shi annabi ya fi shi daraja yau da wani zai fito da sunan sunna ya ce sayyidi abubakar ya fi duk annabawan Allah daraja wannan mutumin arne ne kowa ya faɗi wannan magana mu a aqidar mu ba mu yadda ba akwai wani mutum wanda ba annabi ba kuma ya fi annabi daraja kuma musamman ma ulul azmi min rusul ba mu yadda da wannan ba amma wannan maganar ya fito ya faɗe ta ya yi ta kuma ya ce ma wai haka Allah ya tsara na ce to ai sai ya faɗa a ƙur'ani ina Allah ya tsara haka kaga in bai faɗa ba ya yi iftira'ul kadhibi ga lahi sannan ya ce ma in ka ji haushi ka fashe wannan shi ma bidiyon akwai shi kaga ga ma bidiyon can inda da rediyon nan ma da ake dan abin nan da sai a kunna da sifika kowa ya ji dan ku gane cewa mu ba ma sai da zakara sai da muke to yanzu ‘ya'yan annabi Muhammad akwai Abdullahi akwai Alƙasim akwai Ibrahim maza ga a samun zan bayar ga duk wanda yake zuna a unguwan nan wataƙila na san ba za a rasa ‘yan shi'a ba kuma suna tarurrukansu da harkokinsu don girman Allah wa ya taɓa ji a cikinku ‘yan shi'a suna taro sun do sun yi taro don zainab ko ruƙayya ko umma kursu. sun ka taɓa jin an ce maka sun zo za su yi maulidin alƙasin ko abdullahi ko ibrahim kana da wani kasir da wani ya taɓa yi a cikinsu don waka ga alƙasin ko abdullahi ko ibrahim kana da wani kasir da wani ya taɓa yi don waƙe ruqayya ko zainab ko ummu kursum amma suna mana na fatima ko ba sa yi abin da yasa ba za su yi ma waɗannan ba suke mana na fatima saboda ita suka yadda ita ce kaɗai ya ga annabi muhammad Raguwar ba su yadda 'ya'yan annabi ne shi yasa ba ta wannan yana ciki mu kuma a gurin mu in dai da gaske mutum yake ƙaunar annabi to ya kamata ya shi yayan shi duka ba a ɗauki wasu ba a ware wasu don mu da ba mu san wani laifi da suka yi ba ba yadda za a yi mu ware wasu mu ce wasu muke su duk 'ya'yan annabi Muhammad ne muna ƙaunar su kuma muna son su kuma muna ganin girman su wajibi ne kuma ga duk musulmin kirki ya mutunta dan da ya fito daga gidan annabi Muhammad wani hadisi ya tabbata a Bukhari mu abinda muka koyo tun daga kan sahabbai ba wai dan da ya fito daga gidan annabi ba annabi yana da taguwa da ake yin tsere da ita duk lokacin da aka yi tsere taguwar ita take zuwa na daya wata rana wani ba kawai ya zo da wani raƙumi irin ɗan da kurkushi rena kama ka gayya ɗin nan irin budare gida ake rena ku daji ku ne manya da aka zo aka yi tsere sai wannan ɗan da kurkushin raƙumin sai ya tsere wa taguwar annabi sallallahu alaihi wa sallama da sahabbai suka ga haka duk sai da hankalinsu ya tashi ba dan komai ba saboda kishi kawai wannan taguwar ta fito daga gidan annabi da annabi ya ga hankalinsu ya tashi sai ce musu ku yi haƙuri haƙƙun alallahi Allah ya tafi a shay'un min ad-dunya illa wada'a haƙƙi ne akan Allah duk wani abu da Allah ya daga shi akwai matakin da idan aka je daga nan kuma sai dai a yi ƙasa yace musu ku yi haƙuri yanzu sahabbai baka kalla ka gani idan taguwa ga irin ƙaunar da suke nuna mata ya kuma ɗan da ya fito daga gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan shine alama ta bakwai ƙaunar ‘ya'yan gidan manzan Allah, sallallahu Alaihi wasallama. Alama ta takwas shine ne ƙaunar jikokin manzan Allah, wanda al'imamu Hassan yana ciki al'imamu Hussein yana ciki. Annabi kafin ya bar duniya sai da ya kalle su ya ce, Allahumma inni uhibbuhuma. Allah ina son waɗannan mutanen Allah ka so wanda ya so su. Amma don rashin mutunci sai da aka samu wasu suka kira al'imamu ne ya tafi karbala suka kashe shi kuma ka je ka bincika a tarihi suwa suka kira Husaini suka kashe shi me yasa yanzu yanzu kowa ya san cewa an kashe Husaini ba musulmin da bai san wannan ba amma don girman Allah me yasa wanda suka je suka kama Husaini suka kashe hannu da hannu sunansu bai shahara ba cikin mutane ba a san ba wanda ya kamata sunansu ya shahara a sansu. su asali mun ce wannan fitina ce ba ma magana a kanta amma tun da an buƙatar da mu mu dinga magana a kanta dole sai mun yi dan ba za mu bari abin da yake na ƙarya bane ya dinga yawo mutum biyu akwai sinan bin anas an-naka'i akwai sham ainihin wato shamru bin zuljushar wa'annan mutanen guda biyu sun suka kama Husaini jikan annabi Muhammad suka kashe shi hannu da hannu Allah ya tsine musu albarka wallazi tawalla kibarahu wanda ya jibinci girman abin kuma shine Ubaidullah bin Ziyad ka je ka bincika a tarihi da Ubaidullah bin Ziyad da Amr bin Zuljoshan da Sinan bin Anas annaka'i suwaye a tarihi amma me yasa in shi ba sa fito da sunan wanda suka je suka yi kisan saboda in suka fito da sunan mai tambaya zai iya tambaya to alaga ta malam su kuma wayannan su haye wanda suka je suka yi wannan kisan to daga nan kuma fa zakara zai tono wuka wajen tono tone ka koga ga in zakara ya je tono wuka gurin tono tone an samu matsala ni dai na faɗa maka ga wanda suka yi kisa. kai kuma sai ka je ka bincika a tarihi ko ka tambaye su ka ce dan Allah kana so ka sani Sinanu bin Anas annaka'i da amur bin zuljaushar da wanda ya zabinci girman al'amarin kana so ka sani a wani bangare suke kuma su waye su su su yi maka bayani kuma jikokin manzan Allah mu a gurinmu ba Hassan da Husaini ne kaɗai duk wanda ya tabbata yana da alaƙa da gidan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ta hanyar 'ya'yan manzan Allah ne suka haife shi to jika ne na annabi Muhammad akwai ɗaya daga cikin ‘ya'yan da sayyidina Usman ya haifa cikin wa'ancin ‘ya'yan da shi annabi ya ba sayyidina Usman aure jika ne na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama abu na gaba wanda shi ne na tara shi ne ƙaunar dangin manzan Allah jikokin manzan Allah kuwa suna nan da yawa kuma kowa ina za a iya samunsu amma abin da ba mu yadda da shi ba dole a samu nasaba tabbatacciya ba irin renin wayan da ake bane mutum ne kun taso tare da shi an yi kwallon layi watakila ma an yi satan mangoron mutane tare da ayaban mutane da waye wallahi rana ɗaya kawai ka san fama mashi da baban shi ba su da alaka da annabi amma wallahi kawai sai kaga ya zama ya juya ya zama jaddaji kan ma'i ka rasa sanin ya aka yi to ta ya aka yi zama jikan annabi wannan ba haka ake yi ba haka ake yi kuma musan nan ko kai jikan annaba ne mu bai dame mu ba a ni yanzu ba jikan annaba adamu bane din nan kowa ba jikan annaba adamu bane Annaba ba ya ce inna rabbakum wahid wa inna abakum wahid ba ba daga annaba adamu muke ba to muka zo ka ce jikan annaba ne ba shi yafi damun mu ba da ka zo ka ce kai jikan annaba ne ka zo a yi aiki irin na kakanka kuma kai in jika ne na kirki duk wanda ya zo dan a wa kakanka ba a ya kamata ka rungume shi a matsayin maso amma ba zai yiwu ba ka zo kai da sunan jikan annabi kuma ka zo da aikin da ya ci karo da na kakanka kuma mu watsar da kakan mu bi ka kai a in an je lahara Allah zai tambaye ni akan ya aiko min kai ne mu Allah ce mana ya laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yardullahi wal yawmil akhir da haka ma'aunin ne duk wanda ma zai ce shi jikan annabi ne ya zo ya ce amma abin da ka zo da shi ya zamanto ya yi daidai da na kakanka bai ci karo da na kakanka ba sai mu dafa maka sai a ci gaba da daga cikin mutanen da na faɗa guda shida wanda suka yi kama da annabi akwai kakan al'imamu shafi imamu shafi ahalul baitin amma ko a tarihi kaga imamu shafi yana tuciya da wannan yana alfahari da wannan bai alfahari da wannan bai tuciya da wannan cewa yana da nasaba da gidan annabi babban abin da ya dame shi shine abu karanta karantawan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan yana daga ciki yanzu a yanzu a duniya irin su abidina na tunusiya ya tabbatar da nasaba ingantacciya cewa yana da alaka da gidan annabi amma abin da nake so ka je ka bincika yanzu shi wannan din da ya tabbata da nasaba ingantacciya yake da alaka da gidan annabi Muhammad yana shiri da ‘yan shi'a ko faɗa yake da su ka je ka bincika ka ne za ka samu wallahi rigima yake da su ba shiri yake da su ba inda ko da gaske gidan annabi suke marawa ba wanda ya tabbata da nasaba ingantacciya zai goya musu baya ko ba zai goya musu baya ba zai goya musu baya amma rikici yake da su ba zaman lafiya yake da su ba shiri yake da su ba wannan yana daga ciki sannan wani abu da zai baka mamaki Ali bin Abi Talib kafin ya bar duniya fa ya haifi ƴaƴa sun kai talatin tsakanin maza da mata amma yan shi'a da yake 'yan ƙungiya ne sai suka ɗauki mutum biyu a cikin ƴaƴan sayyidi alkaɗai daga al-Imam Hassan Sewa to kuma ku lura da kyau ku gani shi ma Hassan ɗin an raba da shi ne ba yadda za a yi saboda musulmi za su gane amma dan girman Allah ku duba ku gani abubuwansu Hassan din suke ma ko Husaini suke ma so miliyan in za su yi abu sai ka jirin kira Husaini ba za su kira Hassan ba ko mai za su Husaini suka damu da shi ba sa kiran ƴaƴan Hassan da haka shi yasa za ku ga imamai da ake da su guda goma sha biyu mutum na farko shine Ali bin Abi Talib Allah ya kara masa yadda na biyu Hassan na uku al'imamu Husaini Allah ya kara masa yadda tun daga kan na uku al'imamu Hussein har zuwa kan na sha biyu na sha ɗaya shi ne al'imamu Hassan al'askari na sha biyu shi ne al'imam al-mahadi al-muntazar shi mahadi eh al-muntazar to tun daga kan al'imamu Hussein babu ɗan Hassan ko ɗaya a cikin imaman nan kuma ka tambaye su shi Hassan na Hassan laifin mai da ya zama to cikin shugabannin ku ba dan shi ko ɗaya. dalili kuwa shine akwai matar da sayyidina Umar da aka je yaki Farisa aka rugurguza daular su aka kamo mata a matsayin bayi cikin bayan da aka kamo akwai kyakkyawar da kowa ya zo ya ce yana so a bashi sayyidina Umar ya ce ba zai ba kowa wannan baiwar ba al-Imam Hussein zai ba jikan Annabi Muhammad wannan baiwar da aka kamo daga farisa ita ta haifi al'imama ali zainal abidina sai ya zamanto tun daga kan ali zainal abidina har zuwa na ƙarshe babu ɗan Hassan ko ɗaya ‘ya'ya ne da suke da alaƙa da husaini husaini kuma ɗan ali zainal abidina shi kuma saboda alaƙar wannan matar ta fito daga farisa ne kuma ku ce mutane addini kuke ku fito ku faɗa in akwai wani laifi da hasan ya muku sai ku fito ku faɗa duniya mu dai bai mana komai ba mu a gurin mu ma Hassan shine babba Husaini shine wa shine karami da duk musulman kirki in yana kaunar Husaini to ya wajen jabbai so Hassan yadda yake kaunar Husaini dan annabi bi ya hada ya ce Allahumma inni uhibbuhuma Allah ina son wa'annan Allah ka so wanda ya san wa'annan to sai hadi shi yasa Allah ne ya kiyaye malam su fa shi'a fa tsakaninsu da musulmi fa babu wani abu da ake daidai mahadin musulmi na kirki wanda ake jira bai bayyana ba zai bayyana kuma annabi ya ce za a haife shi ne kamar yadda ake haifa kowa ya tashi ya yi karatu ya karantar da mutane Allah ya sa makaranta washi albarka ya zo ya gyara duniya kuma zai fito ne mu mahadin da muka sani ta zuriya Hassan dan Ali bin Abi Talib amma su mahadin Shi'a nasu an haife shi tun hijira na da shekara ɗari biyu da wani abu ya gudu ya je ya shiga wani ramin bera a iraki wai za a kashe shi ya ce ba zai fito ba sai kwa ya zama ɗan iska sannan zai fito da ya gudu zai shige wannan kogon sun ce akwai wata jaka a hannun shi sunan jakar jafaru ita wannan jakar akwai ilmin awali da wani akiri na cikinta. akwai kalam akwai lauhil mahfuz Allah ne kadai ba ce yana cikin wannan jakar ba akwai qur'anin gaske wanda ali bin abi talib ya rubuta yana hannun mahadidi ya shige da shi wannan kowar da haka in kaji suna ajjala lahu farjahu wai Allah ya gaggauta mutuwar mahadi billahi allazi wannan mahadin lam yalid wa lam yulad bi haifa ba ba haife shi kuma wallahi ba zai fito ba da sun ce din tsoron makiya ne yasa ya gudu ya je boye yanzu ba ga su da daula ba ba su suke rike da iraki ba yanzu ba su suke da iran ba da makaman nukiliya da komai kuma har yanzu tsoro yake jiwa ba zai fito ba to wannan yana daga ciki kuma mahadin ahlus sunna idan ya zo gyara zai amma mahadin su in ya zo banna zai dan sun ce daga cikin aikin da zai zai rugurguza kaba haka suka faɗa wannan karatun yana nan a littafi kuma wallahi na faɗa muku da na san zan yi wannan karatun cewa ga abin da za projecto yanzu da na faɗi wannan maganar shi nurul maliki da aka samu matsala saudiya ta ce ta yi kansil duk wani ɗan shi'a daga iran ko iraki kare shigan mata aikin hajji bana shi ne sai suka ce ai suna da wata alƙiblar da za su fuskanta gurin aikin hajji shi ne karbala ma ya ta su can kabarin husaini kan za su je su yi ibada su a kuma na rantse da allah duk ɗan shi'a ya fi girmama ƙasar da al'imam husaini yake ciki sama da ƙasar da annabi muhammad ke kwanci a ciki wannan ba gaskiya ba ne duk ɗan shi'a wallahi ya fi ganin ƙimar ƙasar da al'imamu sai ne yake kwanci sama da ƙasar da annabi muhammad ke kwanci ya ishe ku shaida kun ga abubuwan da ya faru shekara biyu da ya wuce suka je suka ta da rikici a ƙasa mai tsarki hatta 'yan ɗariƙo duk da yanayin bambancin fahimtar da muke da su mun san suna girmama ƙasar makka da madina a matsayin ƙasa ce wacce babu irin ta a duniya a gurin allah na ba da labari ɗazu a gurin karatu lokacin da aka yi waccan waƙi'ar mutane suka mutu wani mai shayi sai da shayi yana sai da shayi wani mutum yana zuwa shan shayi a gurin shi bai san shi a bane ya ɓanta ribire da haka zai kora shayi ana fida yana cewa wa'annan mutane sun dace mu ma muna roƙon Allah Allah ya kai mu kusa da ma'aikin mu mutu asar sai buɗe wannan bakin mai shayin sai ce wallahi shi dai da ya je maka ko madina ya mutu gara je talabishin ya mutu talabishin yanzu a nan garin wacce unguwa ce wacce take ta kafure ce tsantsa ɗari bisa ɗari so sai kai kiyasi da ita ita ce talabishin a kaduna haka ya ce gara ya je unguwar ya mutu da ya je maka ko madina ya mutu kuma da suka mutu a makka don Allah ƙasashen duniya gab ba ƙasar da ta ce ba ta yadda a rufe mata mutane a nan ba amma su cewa suka yi ba su yadda a rufe mata mutane a kafa mai ba muka ce a ce Allah ya sa a ci daɗi lafiya Allah ya kiyaye hanya aje kuma ko mutum ko ya ki ko ya so bai isa ya haɗa ƙasar makka da madina ba da wata ƙasa a duniya don ƙur'anin da ke hannun musulorin sa makiyatun ne sai madaniyatun in ka isa ka je ka nemo naka ka sa iraniyatun ka gani ko ka sa wata ƙasa ba ka da yadda ka iya haka dai za ka buɗe ƙur'anin ka gasu makiyacin da madaniyacin ba ka da yadda ka iya kuma duk ƙur'ani daga bango zuwa bango ba wata sura a ciki iraniyacin ko ka gani babu ‘yan uwa dare yana ja alama ta goma daga cikin alamomi da ke nuna ƙaunar annabi muhammad kamar yadda muka faɗa ta tara shine ƙaunar dangin manzon allah mu ahalul baita a gurinmu duk wani wanda yake da alaka da annabi dangin shi Sai yi ali da ƴaƴansa gabaki daya ahlul baiti ne a gurin mu jafar yayan ali bin abi talib uwa dai uba dai wanda yana cikin mutanen da suka yi kama da annabi muhammad ahlul baiti ne a gurin mu hmm. da iyalan shi amma su shi'a tare da jafar ɗin nan ya ma riga sayyidi aliyin shahada a musulunci amma shi ba ahlul baiti bane zure shi ba ahlul baiti bane sannan akwai abbas ali abbas sannan akwai ali aqil wayannan duk muta girma masu a matsayin dangin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abu na goma alama daga cikin alamomi na ƙaunar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama shine ya zamanto ka iya bayar da duk abin da ka mallaka a duniya don kare mutuncin manzon Allah wannan ka ji cewa ranka da take jikinka ba wani abu ba ce in dai ka iya ɗaukar ta ka bayar da ita gurin kare mutuncin annabi an zo yaƙin uhudu an gama za a tafi annabi ya juya ya ce manya a atini bi khabari sa'ad bin rabi al-ansari wa zai je ya ɗauko min labarin sa'ad bin rabi al'ansari da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya faɗa haka faƙama rajulun sai wani mutum ya miƙe ya ce ana ya rasulallah ni zan je in zo maka da labarin shi fa zahabar rajulu sai mutumin ya tafi ya tsofu da alƙatila yana ciyawo tsakanin gawakin da aka kashe sa'ad bin rabi Ansari bai riga ya mutu ba lokacin da ya ga mutumin nan yana ta kai komo sai ya dago kan shi da ya dago kan shi sai ya ce masa masha ana kawai mai kake ma na ga kana ta kai komo ne yana jiyowa sai ya ga sai ya ce masa ba asani rasulullahi sallallahu alaihi wasallama li ati yahu bi khabarika annabi ne ya aiko ni dama dan in je masa da labarin ka yace idan ka je ka karantawa annabi gaisuwa daga gurina ka ce ina gaida shi sannan ka ba annabi labari an harbe ni an soke ni guri har guri goma sha ɗaya nan inda ka ganna an zartar da mutuwa a kaina ba zan iya tashi ba sannan idan ka je yace kai na san ka kai mutumin madina ne kai an sani ya ce kar ka manta da alƙawarin da muka yi sanda za mu ɗauko annabi muhammad a makka mun ɗauko shi da alƙawarin cewa za mu ba da jininmu da kuɗinmu da ransa har sai annabi ya isar da saƙon allah ya ce ni wasiyar da zan baka kafin in mutu idan ka je wa akbir maka ka ba mutanen ka labari annahu la uzra lahum inda Allah yawmal qiyama babu wani mutum da zai kawo uzuri a cikin ku in Allah ya tashi alkiyama in qutila rasulullah sallallahu alaihi wasallam wahidun minkum hay idan ya bari aka kashe annabi ɗaya daga cikin ku yana dare ya ce wasiyar da nake ma a wajen kare mutuncin annabi ya ce wallahi ku yi ƙoƙari duk ku riga shi mutuwa ya ce amma in wani a cikin ku ya kuskure a wajen kare mutuncin annabin bai mutu ba kafin annabin ya mutu ya ce wallahi in aka je lahira babu uzurin da zai kawo Allah ya karba ya ce ni wannan ita ce wasiyar da zan baka to mutum ya zamanto yana ji a ran shi cewa duk abin da ya mallaka zai iya sadaukar da shi don kare mutuncin annabi Muhammad wannan ita ce alama ta goma alama ta sha ɗaya wacce da ita zan rufe ta ƙaunar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama shine yawai sassa salati gare shi a duk lokacin da aka ambace shi a gurin karatu irin wannan idan ka zauna idan za a ambaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su dubu to kai kuma ka daure kai wa annabi salati so dubu kafin ka tashi daga gurin wannan yana daga cikin alamar ƙaunaka ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kuma dukkan majalisoshi gurin karatu mutane muna so su saba da irin wannan duk lokacin da aka kira sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a daure gurin yi masa salati annabi ya zo yana hawa munbari aka ji addu'a so uku da ya gama aka tambaye cikin abubuwan da ya faɗa so uku ya ce Allah ka turma da hancin mutum a wuta wanda yana zaune a gurin yanzu an ambace ni amma bai mun salati ba ibnu al-qayyim a littafin shi jala'ul afham wallahi da ya tashi kawo fa'idodin salati ga malamai nan kuna da su su samu lokaci wata rana fa'idodin kawai na salati ga annabi sai da ya faɗi fa'ida ɗaiɗai fa'ida arba'in wajen yi wa annabi salati hmm. saboda haka mu muna salatin annabi muhammad salatin ne na bid'a ba mai da shi ba salatin da ya zo ya tabbata daga annabi shi muke kai kuma in kaga za ka ɗauki na wani malami ka je kai kai kai kai mu dai ba za mu ɗauki na wani ba na annabin za mu ɗauka ne wannan shine kawai bambanci da haka duk inda ake karatu ake wani abu mutane su saba da yawan yi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ainihin wato salati yan uwa muna roƙon Allah ya tsare mana imanin mu kuma Allah ya sa wani ya zo ya masa ya ce ai maganganun nan da aka faɗa amma ya zaman to mai karatu ne ba dan bige-bige ba wannan ka buɗe littafi ba wasali ya ce to a ina yake ya za ba irin wannan yake magana ba wannan ka a ɗauri kashi ko a bata igiya kuma in Allah da in Allah ya mun tsawon rai duk ranar da Allah ya nufe ni da dawowa to lallai tabbas da projecto na zan dawo idan na faɗa kaza na ce shi a sun ce kaza sai in danna sai kowa ya gani in faɗa kuma zan zo da littattafai wallahi sai na zo da littattafai in faɗa in ce ga littafi an faɗa kuma ga shi an faɗa a bidiyo ka gani don ka gane cewa ba ƙarya muke ba idan muna harkar addinin nan mai maka ƙarya wace riba za mu samu me za mu samu ko maganganun da na faɗa an mutum ya isa ya ce ƙarya ne babu maganganun a rubuce in shi karatun shi bai kai bai karanta mu ka san da da aka rena wayan mutane a nan ƙasar ba sai su ce wai duwayen da littattafin wai yahudawa ne suke don su raba kan musulmi ba haka suke cewa ba har gobe suna faɗa ko to ai dama bai hudun biyu ne akwai mai jan kunne akwai mai farin kunne ko kuwa yanzu ba ka gaba saboda danwa ya ga danwa yanzu an fara haɗewa a coci ko ba haka bane wayar wata ya rashin lafiya musulmi sun fito za su yi roƙo za su yi sallah Allah ya warware matsalar su kuma ɗaya ɓangaren an fito wai abin da za a dan waya kama dan wa sake shi to wannan shine dan waya na dan uwa to yadda ka ga yanzu sun fara zuwa coci yanzu akwai wasu daga cikin su zaka ji suna faɗa cewa in suka fita daga shi'a wallahi kiristanci za su koma suna faɗa ko ba sa faɗa suna faɗa saboda sun fi kusa sun fi kusa kuma yanzu ka bincika a tarihin duniya ka duk inda musulmi ke samun a yanzu a Najeriya kai bai ishe ka misali ba ka gane cewa duk lokacin da wanda ba shugaban kasa ba musulmi ba sa rigima a kasar nan amma da an ce musulmi ya zo suna tada kura ko ba sa tayarwa suna tayarwa saboda wanda ba musulmi ba dan uwansu ne amma in musulmi ne ke shugabanci to ba nasu bari. Allah ta'ala ya shirye da mu ya tsare mu ya tsare mana imanin mu wannan maganganu an faɗa ne dan tunatarwa da faɗakarwa ba an faɗa bane dan amore dan a ci mutuncin wani a'a abu ne wanda aka karanta a littafi kuma ya tabbata yanzu ba na magana ba na ce shi wannan nazari ya faɗi wani magana cikin mutane yanzu ba ga wani ya ce ga bidiyon nan ba to sai wani ya fito ya ce to ƙarya ne wannan ba fa a littafi ba ne fa a'a a wannan zamanin ne ya faɗa da bakin shi ya ce sai di al yafi duk annabawan Allah daraja kai kana musulmi yaushe za ka yi da wannan aƙidar ulul azmi minar rusul aka ce wanda a qur'ani Allah idan ya faɗi annabi Muhammad sai ya faɗo su dan ya nuna maka ko a cikin annabawa matsayin su ba daidai bane da raguwar annaba to an zo an ce sai ya bi alidi ya fi su wanda na rantsi da Allah sai da na alida yana duniya ba zai da wannan matsayin da aka ba bashi ba Allah ta'ala ya tsare ya tsare mana imanin mu da haka zan tsaya anan abin da na faɗa daidai Allah ya ba mu lada wanda kuma ne kuskure Allah ya yafe mana Allah ka sa mu dawwama akan tafarkin sunna Allah ka sa mu mutu akan shi Allah ka sa mu haɗu da babban mai gida a can da izinin Allah subhanahu wa ta'ala assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Mun saurari karatu daga wajen Sheikh malam musa yusuf asadu sunna allah ya kara ma wannan bawan allah ilimi kuma allah ya kara masa tsawon rayuwa allah ya sanya ma rayuwarsa albarka allah ya sanya ma rayuwar albarka gaba ɗaya. a kamar yadda muka saba ma idan an yi karatu da uwan musulmi akan ɗan nemi taimako wajen bayan allah wanda a halin yanzu insha Allah Malam Ibrahim ما زي جبات لهونا بيان يسوع تتمت عليك إذا زي أكرمانا تنبه بشي كأنا كده كافر قوة إكامة غبيشي الله يسني يا سيد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم الذي بعثه الله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار ومن اهتدى بهديهم واستنى بسنتهم ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a uwa masaurari karatu daga bakin sheikh musa yusuf asadu sunna daga kaduna allah ta'ala ya kara rayuwarsa albarka allah ya wuta mana da yaran a duniya allah subhanahu wa ta'ala ya kare rayuwarsa da rayuwar mu gaba ɗaya ɗan’uwa musulmi wato wannan karatu da malam musa ya mana da sunna yana da kyau kowa ya je ya kwanta ya yi tunani a kanta wallahi duk mai ni kyakkyawan niyya na shirya idan ya yi tunani ko da ɗan shi an yi tunani akan wannan karatu wallahi zai tuba da Allah Allah ta'ala ya ƙara shirya da mu Allah ya ƙara shirya da mu wato babban matsala da muke a ciki shine wannan aƙida ta shi'anci wato waɗanda suka fi karɓanta matasa ne aksari aksari matasa ne ba don komai ba sai don wasu gaba ɓata da aka halatta masu a cikinta auren mutu'a ka san matashi malar sai a hankali wajen mata shi dai ya zai caɓa Allah ya sawaye shi yasa da wannan ake ja hankalinsu matashi an ce ya zo ya ci banza ya ce zai iya ba mace naira dubu uku ko dubu ɗaya yau ɗin nan za a yi aure gobe an rabu shi yasa da su ake tattaki a yi tattaki a yi tattaki da dare kuma a a yi tako wallahi idan wani bawa Allah ke da ne idan suna wannan tattaki idan aka ce yamma ta yi za a je a samu firamare ko kuma makarantar boko a je a kwana kowane matashi so yake hango wata giredi wata giredi zai je ya ainihin liƙe mata ana zuwa gurin kawai ce to Allah ne fa ni da ni za a yi nawa zan baki Allah ya kare da kariyarsa wala abin da ke da matasa da suke shi'a shiga an wannan aqidar banza ke sa ɗan uwa wallahi wallahi mu kama sunnar annabi Muhammad wato aksari masu riko da wannan aqida ta banza jahilai ne jahilci ke sa a kama irin wannan hanya ta banza ke sa matasa ku tashi ku yi karatu inda mutum zai tashi ya karatu da kyakkyawan niyya ya karanta ƙur'ani a bisa kyakkyawan niyya ya karanta hadisan annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallama wallahi sai kaga Allah ta'ala ya nuna masa hanyar shirya Allah ta'ala ya shirya da mu ɗan uwa lokaci ya tafi ba za mu ɓata lokaci ba iya kawai gaba ɗaya da muka taru a wannan guri muna roƙon Allah subhanahu wata'ala muna tawassuli da wannan taro da aka yi yadda Allah haɗa mu wannan guri Allah haɗa mu a gidan aljanna Allah haɗa mu a gidan aljanna ɗan uwa malam ya ba da gudunmuwa a musulunci tambayar da zan ni na da kai mu kuma wani irin gudunmuwa muka ba da rana ita rana rana irin ta yau wace irin gudunmuwa muka ba musulunci yau din nan idan muka watse nan muka tafi gida to wannan yau fa ya wato wannan dare fa ya wuce da abinda baka yi na alkhairi a cikin wannan dare ba ya riga ya ce maka kin har abada wannan dare ba zai saki dawa ba har abada kuma idan zuwa kashin kiyama shi yasa ba a jinkirin aikin yau ba a jinkirta aikin yau zuwa gobe yau mun ga yau mun ga wannan dare Allah kaɗai san wannan zai ga gobe ko ba haka bane ke samu amfani da wannan dama yadda malamin balin ya bada gudunmuwa a musulunci mu ma mu sa hannu aljihu mu fidda kuɗi mu taimaki addinin Allah ku ce Allahu akbar ya jama'a ina son kowa ya alkawari tsakanin shi da mahaliccinsa cewa zai taimaki addinin Allah jama'a mun yi alƙawari. jama'a mun yi alkawari duk wanda ya alkawari zai taimaka wa addini Allah a cikin wannan dare ya miƙe ko kuma ya ɗaga hannu ya ce Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ko daga wannan hannun kada koma ko da sai aljihu dan Allah a zagaya ɗan wayanda suke da Allah wanda ke da hannun dubu ɗaya ko sama da haka ya kawo mu yi mutunci